Dakushewar bakin gatarina bai sanya gwiwa ta sanyi ba, sannan a hankali sai gashi haƙar ta cimma ruwa. Malam na kasa ya a zuciya take ba abin jiki. Wannan kaɗan kenan daga cikin fina-finan da ƙungiyar Girls Rising ta shirya wa wasu matan arewa su shida daga cikin mata goma sha biyu da ta shirya a duniya. Waɗannan mata dai na ba da labarinsu ne na yadda suka cimma burukansu na ƙoƙarinsu na neman ilimi. Wace irin kulawa zan baiwa waɗannan yara? Alhali ni ma ina matuƙar buƙatar irin kulawar. Kuma 'ya'ya mata muna da namu ƙudurarrukan da muke so mu cimma a rayuwa. Amma al'umma ba su fiye tanka mana da ƙudurorinmu ba. Shirin Girls Rising shirin wayar da kai ne na duniya akan ilimin 'ya'ya mata da kuma koyon sana'o'i. Shirin Girls Rising dai na amfani da tasirin bayar da labari ta hanyar shirya fina-finan rediyo da sauransu a kafafen yada labarai don sauya irin tunanin da mutane ke yi akan 'ya'ya mata da darajar su. Shugabar kungiyar Girls Rising a nan Najeriya, Hajiya Maryam da Bello, ta bayyana dalilan da yasa suka shirya wannan fim a wani taron karawa juna sani na 'yan jaridu. Wannan haskawar shine zai zamanto na farko gaba ɗaya haskashin da za a yi a arewacin Najeriya kuma an yi wannan shiri ne na musamman saboda masu magana da yare wato harshen mu na Hausa. Bidiyoyin kuma wato bidiyo ne wanda ya zo a gida series mini series guda shida wanda labarai ne wanda suka zo daga kasashen waje daban-daban guda shida da kuma labaran yara guda shida da aka sakulo daga nan wato arewacin Najeriya kuma wayannan labarai su su ne suka wato an yi amfani da su ne wajen ba da haske a kan al'adu da suke tauye wa yara mata samun ingantaccen ilimi da ingantacciyar rayuwa wannan babban naƙasa ne kamar yadda muka sha faɗi idan aka duba yawan adadin 'ya'ya mata da suke arewacin najeriya da ba sa samun ilimi mai inganci suna da yawa sosai idan aka kalli duniyar gaba ɗaya akwai yara mata wurin miliyan 66 da ba sa zuwa makaranta wanda najeriya tana dauke da kaso babba a cikin wannan miliyan 66 inda za ka samu yara sun wuce miliyan goma da ba sa zuwa makaranta kuma rabinsu ko kuma in ce fiye da rabinsu ma yara mata ne to wannan shine babban nakasu saboda idan matan nan ba su samu ilimi ba zai zama matsala da ake fama da ita ta rashin ilimi ta wato rashin rayuwa mai cike da inganci ta rashin samun lafiya matsaloli matsaloli irin su vvf da sauran matsaloli da suke damun mata za a yi ta samun su ne a generation zuwa generation daga wannan karni zuwa wancan saboda rashin ilimin nan to su waɗannan labaran da aka bayar duka na gaskiya ne ko da su ɗin waɗanda abin ya faru akan su aka bada ƙwarai da gaske wannan shine babban wato abin dubi a cikin labaran nan cewa idan ka kalla labari ne na gaskiya tsantsar gaskiya ce abin da ya sami yaran na ƙasar waje gaskiya ne su ma yaran namu na nan Najeriya dukkaninsu labarai ne na gaskiya. To banda labaransu da yawanci labaran nasu akan watakila na kasu ne ko wata matsala da suka samu shi an samu wacce ita bata samu matsala ba ta kammala karatunta ko san yi labari makamancin haka? To a yanzu dai mun yi dubi ne akan kamar yadda na faɗi al'adun da suke tauyewa mata samun ci gaba saboda ganin yawan matan da a duniya da kuma a ƙasar nan ta Najeriya suke cikin hali mawuyaci wanda hakan ya sa mun yi wannan saboda a ba su dama a ba su murya a ji labaransu kuma mu kanmu mu yi dubi a zuciyarmu mu kalli al'ummominmu mata irin haka suna da yawa masu rauni masu neman taimako ku idan ka kalli wannan fim din zai iya fargar da kai aka ga cewa kai al'umma ta ma fa da matsalan nan ya kamata in ɗauki mataki to shine dalilin fim din su ma kuma matan da suka cimma burinsu suka samu kai wani matsayi a rayuwa ba tare da na kasu ba muna alfahari da su domin su dukansu abin alfahari ne ai a gare mu a takaice a yayin da kuke shirya wannan fina-finai shin ku fuskanci matsala na cewa a'a don me za a ɗauki labari na ba daga wajen waɗannan yara e to kin san wato ita cikas ko matsala akwai ta a ko'ina akwai 'yan matsaloli da aka fuskanta yayin yin wa'annan fina-finai wanda ba su da ko in ce mun iya shan kansu Shirin wanda aka yi wa lakabi da bazarmu ya hada da labaran da aka zabo daga cikin fim din da ya sha suka wato Girls Rise wanda ya bunkasa ya zamo abin yada sakon cewa ilmantar da 'ya'ya mata yana kawo ci gaban al'umma. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano, and Nigeria